Hanyar Adalci Darasi na hamsin da hudu Annabi Nusa Salama alaikum abokai masu sauraro, yana gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane ya miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi da kansa ya kafa, ta haka muna samun salama ta ainihi tsakaninmu da Allah har abada. Yau ina jin daɗin mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Darasin da ya wuce, mun dubi labarin annabin Allah, annabi Iliya. Iliya babban annabi ne, don ikon Ruhun Allah yana bisansa, ya yi addu'a ga Allah, kada a yi ruwan sama, sai da aka yi shekara uku da rabi, babu ruwan sama a Isra'ila. Iliya kuma ya yi karo da annabawan ƙarya na Ba'al, ya tone asirinsu a gaban Isra'ilawa duka, addininsu gaba ɗaya ƙarya ne, haka Allah ya amfani da annabi Iliya domin ya maido zukatan Isra'ilawa da yawa wurin Ubangiji Allahnsu. Yau fa za mu yi tunani a kan labarin wani annabi wanda ya rayu bayan Iliya. za mu ga yadda Allah ya zaɓi wani ba Isra'ile mai suna Inusa, Yunus a Larabci, ya umarce shi ya tafi ya yi wa'azi wurin wata baƙwar jama'a waɗanda abokan gaban Isra'ila ne. Muna karatu cikin littafin Inusa, Sura ta farko, littafi ya ce, Ana nan sai Ubangiji ya yi magana da Yunusa ɗan Amitai. ya ce, Ka tashi ka tafi Nineba, babban birnin nan, ka faɗakar da su gama na ga irin muguntarsu. Ko ka ji umarnin Ubangiji Allah na ya nusa? Allah ya ce, Shi tafi, ya yi wa'azi a birnin Nineba, domin mutanen gari su tuba daga zunubansu. Ai, Nineba babban birnin al'ummar Assuriya. mutanen asuriya miyagu ne, suna nema su halakar da Isra'ilawa. Don mi Ubangiji Allah zai so ya aiki Yanusa wurin arna waɗanda suke ƙin Isra'ilawa sun raina su, ko dai Allah yana kula da magabtar Isra'ila? I, haƙiƙa yana kula. Allah yana a shirye ya hukunta mutanen Nineba, saboda munin zunubinsu ya hau har sama, amma Allah baya jin daɗin hallakar masu zunubi, Allah yana son kowa ya tuba daga zunubinsa, ya gazganta maganar Allah, ya sami ceto, shi ya sa Ubangiji ya umarci Yanusa ya tafi, ya galgadar da mutanen Nineba domin su tuba daga zunubinsu, su juyo wurin Allah. su sami ceto. Sai dai ya nusa ba ya so ya tafi, ba ya so ya faɗakar da abokan gabansa, ya nusa ba ya so ya zama annabi ga birnin Nineba. Allah yana son mutanen Nineba su tuba domin ya nuna masu jinƙai, amma ya nusa yana son Allah halakar da su. saboda haka ya nusa ya ƙi kama aikin da Ubangiji Allah ya damƙa masa, ya yi gudu, amma a ina zai yi gudu daga fuskar Allah? Bari mu ci gaba da labari, mu ga abin da ya nusa ya yi, littafi ya ce, Yunusa Sura ta fari, amma maimakon ya nusa ya tafi, sai ya gudu daga wurin Ubangiji zuwa Tarshis, wata ƙasa nesa da Nineba, ya tafi Yafa, nan ya sami jirgin ruwa yana gab da tashi zuwa Tarshish, ya kuwa biya kuɗinsa, ya shiga tare da masu jirgin zuwa can don ya tsere wa Ubangiji, amma Ubangiji ya aika da iska mai ƙarfi a tekun, hadarin ya tsananta ƙwarai har jirgin yana bakin farfashewa. Dukan matuƙan jirgin suka firgita, sai kowanensu ya shiga roƙon Allahnsa. suka yi ta jefar da kaya da ke cikin jirgin a ruwa don su sami sauƙi. Yanusa kuwa yana can cikin jirgi a kwance, yana ta sharar barci. Can shugaban jirgin ya iske shi, ya ce masa, Me yasa kake barci? Tashi ka roƙi Allahnka, wataƙila Allahnka zai ji mu ya cece mu. Matuƙan jirgi kuwa suka cewa junansu, To, bari mu jefa ƙuri'a mu gani ko alhakin wane ne ya jawo mana wannan bala'i da muke ciki, sai suka jefa ƙuri'a, ƙuri'a kuwa ta faɗa a kan Yanusa. Suka ce masa, Ka faɗa mana, laifin wane ne ya jawo mana wannan masifa? Menene aikinka, daga ina ka fito, daga wace al'umma kake? Sai Yanusa ya ce, ni ba Ibrahim ne, ina bin Ubangiji Allah na sama, wanda ya yi teku da ƙasa. Sai matuƙan jirgin suka tsorata ƙwarai suka ce masa, Wane irin mugun abu ne ka aikata haka? Sun sani ya gudu ne daga wurin Ubangiji, gama ya riga ya faɗa musu, hadarin kuwa sai ƙaruwa yake yi. Matuƙan jirgin kuwa suka ce masa, Me za mu yi maka domin tekun ya lafa? Yanusa ya ce, Sai ku ɗauke ni ku jefa ni cikin tekun, sa'an nan hadarin zai lafa, gama na sani saboda ni ne wannan hadari mai ban razana ya auko muku. Matuƙan jirgin kuwa suka yi ta tuƙi da iyakar ƙarfinsu don su kai gaɓa, amma suka kasa domin hadarin yana ta ƙaruwa. Suka yi kuka ga Ubangiji suka ce, Ya Ubangiji muna roƙonka, kada ka bar mu mu saboda ran mutumin nan, kada ka yi mana hukuncin masu kisan kai, gama kai ne, ya Ubangiji, ka yi abin da ya gamshe ka. Sai suka ɗauki Yanusa suka jefa shi cikin teku, nan da nan teku ta lafa, sai matuƙan jirgin suka ji tsoron Ubangiji ƙwarai har suka ba da sadaka, suka kuma yi wa'adi ga Ubangiji, Ubangiji kuwa ya umarci wani babban kifi ya haɗe ya nusa, ya nusa ko ya yi yini uku da dare uku a cikin cikin kifin. Bari mu ɗan dakata a nan, ga shirin yanzu, mun ga yadda Allah ya bi ya nusa da gudu, wato wannan annabinsa mai yin gudu, ya nusa ya iya yin gudu. amma bai iya ya tsere ma hannun Allah ba, don me Allah ya fafari wato ya takura ya nusa? Allah ya fafare shi domin yana ƙaunarsa, yana son ya nusa ya yi nufinsa, shi yasa Allah ya aiko da babban kifi don ya haɗe ya nusa amma kada ya kashe shi. Kaiton nusa, Gashi yana cikin cikin ƙaton kifin nan, me Yanusa zai yi ya ceci kansa? Bai iya komai ba, bai iya komai ba ko kaɗan, sai dai ya iya kira ga Ubangiji Allah. Allah kaɗai yana da iko ya cece shi. A Sura ta biyu, littafi ya bayyana yadda Yanusa ya yi addu'a daga cikin cikin kifi, ya furta laifinsa na yi ma Allah rashin biyayya don tsawon kwana uku Allah ya tsare nusa cikin wannan babban kifin teku. ya nusa ya koyi babban darasi. A rana ta uku, ya nusa ya yi kira, Ceto daga wurin Ubangiji yake, nusa Sura biyu aya tara. Sa'ad da ya nusa ya ce, Ceto daga wurin Ubangiji yake, littafi ya ce, Ubangiji ko ya umarci kifin, kifin kuwa ya amayar da ya nusa a gaɓar teku. bisa ga Yunusa Sura biyu aya goma. A Sura ta uku, littafi ya ci gaba da cewa, Ubangiji kuma ya sake cewa yanusa Ka tashi ka tafi Nineba, babban birnin nan, ka yi musu shelar saƙon da zan faɗa maka. Sai yanusa ya tashi ya tafi Nineba, kamar yadda Ubangiji ya faɗa masa, Nineba kuwa babban birni ne, zai kai mutum tahiyar kwana uku kafin ya ƙure birnin. Sai ya nusa ya kama tafiya yana ratsa birnin, da ya yi tafiyar yini guda zai yi shela ya ce, Nan da kwana arba'in za a halaka Nineba. Sai mutanen Nineba suka gazganta Allah, suka tsai da shawara cewa kowa da kowa ya azumi, dukan mutane kuwa, babba da yaro, suka sa tufafin makoki, sa'ad da sarkin Nineba ya ji labari, sai ya sauka daga kursiyinsa, ya tuɓe rigarsa, ya sa rigar makoki, ya zamna cikin toka, sai ya aika wa mutanen Nineba da sanarwa cewa, Wannan doka ce daga sarki da majalisarsa, kada kowa ya ci wani abu, mutane da shanu, da tumaki, da awaki duka. kada kowa ya ci ko ya sha ruwa, sai dukan mutanen da dabbobi su sa tufafin makoki, kowa ya roƙi Allah da gaske, kowa kuma ya bar mugayen ayyuka da yake yi, kila Allah zai dakatar da nufinsa, hushinsa ya huce, ya bar mu mu tsira daga mutuwa. Allah kuwa ya ga abin da suka yi, ya ga yadda suka bar mugayen ayyukansu sai ya dakatar da nufinsa, bai hallaka su ba. A nan mun ga Allah ya ji tausayin mutanen Nineba, domin sun gazganta maganar da ya aiko wurinsu, Ninebawa sun tuba daga zunubansu, da kuka da karyar zuciya suka juye wurin Ubangiji, amma Yunusa bai ji daɗi ba yadda Allah ya ji tausayin mutanen Nineba. ku saurari abin da aka rubuta a Sura ta ƙarshe, wato, littafin Yanusa Sura hudu, littafi ya ce, Zuciyar Yanusa ta ɓaci ƙwarai a kan wannan abu, har ya yi fushi, saboda haka ya yi addu'a ga Ubangiji ya ce, Ina roƙonka ya Ubangiji, ashe, dama can ban faɗa maka ba, kahin in bar gida, cewa irin abin da za ka yi kenan? ai, dalilin da ya sa na yi iyakar na in gudu zuwa Tarshish kenan, na sani kai mai taushin hali ne, mai jin jinƙai, mai haƙuri, kai kullum mai alheri ne, a shirye kake kuma ka dakatar da nufinka na yin hukunci. Domin haka fa, ya Ubangiji, ina roƙonka ka ɗauki raina, gama yanzu gara in mutu da in zauna da rai. Ubangiji ko ya amsa ya ce, Daidai ne ka yi fushi? Ya nusa ya fita daga birnin, ya yi wajen gabas, ya zamna, ya yi wa kansa rumfa, ya zauna a inuwarta, yana jira ya ga abin da zai sami birnin. Sai Ubangiji ya sa wata ’yar kuringa ta tsiro, ta yi girma a inda ya nusa yake, don ta inuwatar da shi, ya ji daɗi, yanusa kuwa ya yi murna da wannan ’yar kuranga ƙwarai. Amma gari da fitowar rana, sai Allah ya sa tsutsa ta cinye ’yar kuringa har ta mutu. A sa'ad da rana ta yi sama, sai Allah ya sa iskar gabas mai zafi ta huro, Yanusa ya ji kamar zai suma saboda zafin rana da ke bugun kansa, sai ya so ya mutu, ya ce, gara in mutu da ina zaune da rai, amma Allah ya ce masa, Daidai ne ka yi fushi saboda ’yar kuringar? Yanusa ya amsa, Hakika daidai ne a gare ni in yi fushi, har ma in yi fushi da ya isa in mutu. Ubangiji kuma ya amsa ya ce masa, Ai, wannan ’yar kuringar, dare ɗaya ta girma, gari kuma ta mutu. ba ka yi wata wahala domin ta ba, ba kai ne kasa ta yi girma ba, duk da haka ranka ya ɓaci saboda ita. Ashe, dole ne, ni kuma in ji tausayin Nineba, babban birni mai ’yan yara fiye da dubu ɗari da dubu ashirin marasa alhaki, da kuma dabbobi masu yawa. Haka littafin Yanusa ya ƙare. Abokai masu sauraro, akwai koyarwa da yawa dominmu a littafin annabi Yunusa game da halin mutum da halin Allah. A cikinsu muna ganin Allah baya nuna wa waɗansu fifiko, Ya nusa ya nuna bambanci, amma Allah bai nuna bambanci ba, zuciyar Allah daban ce sosai da zuciyar ya nusa. Zuciyar ya nusa ta cika da nuna ma waɗansu fifikon amma zuciyar Allah tana jin tausayin dukan mutane. Yanusa ya ƙaunaci jama'arsa, amma ya nuna ma magabta ƙiyayya, Allah kuwa ya ƙaunaci mutanen Isra'ila duk da mutanen Nineba. Yanusa yana son mutanen Nineba su hallaka, domin su ne abokan gaban Isra'ila, amma Allah yana son waɗannan mutane su tuba daga zunubansu, su yarda da maganarsa su sami ceto. Allah baya nuna bambanci, ko wane ne kai, ko ta Allah yana ƙaunarka, ba ya ƙaunar zunubinka da tawayenka, amma kai dai yana ƙaunarka. Allah yana ƙaunar kowane mutum a kowace al'umma, yana son kowa ya tuba daga zunubansa, ya saurari gaskiya ya gane ta. ya ba da gaskiya ya sami ceto. Waɗansu suna tsammani Allah bai damu da kowane mutumin duniya ba, sun ɗauka cewa ya ƙaddara ma waɗansu su ƙone cikin gidan wuta, waɗansu su ji iyakar daɗi a firdausi. Lalle gaskiya ce, galibin mutane za su mutu cikin zunubansu, su fuskanci Allah da fushinsa mai adalci amma kuskure ne a ɗauka cewa Allah bai damu ba a kan waɗanda ke bisa hanyar hallaka ta dalilin rashin sani. Littattafai masu tsarki suna gaya mana, Ubangiji yana son dukan mutane su sami ceto, su kuma kai ga sanin gaskiya, bisa ga Timotaus ta fari Sura biyu aya hudu, Ubangiji baya so kowa ya hallaka sai dai kowa ya zo ya tuba. Bitrus ta bi Sura uku aya tara. Duk da haka, su da suka ƙi su tuba, Allah zai yanka musu hukunci, domin sun ƙi ƙaunar gaskiya har yadda za su sami ceto. Sa'a hukunta duk waɗanda suka ƙi gasganta gaskiya suke kuma jin daɗin mugunta. Tasalonikawa ta biyu Sura biyu aya goma da sha biyu. Ita ce shaidar maganar Ubangiji Allah, Allah na gari ne, mai jin ƙai ya shirya hanyar ceto domin kowane mutum, amma kuma Allah mai tsarki ne mai adalci, zai hukunta kowane mutum wanda ya ƙi yarda da hanyarsa mai adalci na samun ceto. Abokai, kada kowa ya ruɗe ku, Allah baya nuna bambanci, baya jin daɗin hallakar masu zunubi. Allah yana son kowane mutum a nan duniya shi san gaskiya ya yi imani da ita, ya sami ceto, saboda haka tun zamanin da Allah ya iza annabawansa su rubuta maganarsa domin su san hanyar ceto wadda Allah ya kafa, mu karɓe ta, mu sami ceto, duk wanda ya yarda da hanyar ceton da Allah ya shirya zai tafi sama, duk wanda ya ƙi yarda ko kuwa ya ƙyale ta zai hallaka. Allah baya nuna bambanci, yadda aka rubuta, Allah yana son dukan mutane su sami ceto, in kuwa ba ku tuba ba, duk za ku hallaka. Timotawus Safari Sura biyu aya hudu da kuma Luka Sura goma sha uku aya uku. Darasi na gaba in Allah ya yarda, za mu koyi wani abu game da wani babban annabi wanda ya yi anabce-anabce da yawa akan mai fansa. wanda zai shigo duniya domin ya ceci masu zunubi. Babban annabin Allah nan, annabi Ishaya ne, ya yi rayuwarsa shekara ɗari bakwai kamin shigowar almasihu a duniya. Allah ya sa muku albarka yayin da kuke tunawa da darasi biyu ɗin nan wanda Allah ya koya ma annabinsa mara aminci ya nusa. Na ɗaya, ceto daga wurin Ubangiji yake, ya nusa Sura biyu aya tara. Na biyu, Allah baya nuna bambanci, ayyukan manzanni Sura goma aya talatin da hudu. Allah ya taimake mu, amin.